to disagree on certain issues when they a very particular topics, not back to details in them in a couple of minutes. Uh, before then, Kibra FM, one at the website, see the www.kibrafm.com. akan wannan website za ku sami programs da dama the za ku saurara sannan kuma akwai contact details na Kibra FM. a wannan program mun bude muku phone lines waɗanda kuke da naku tambayoyi za ku kira ku mika tambayan ya su bayan Allah guda biyu ga su ba ku bayani kuma namban da za mu yi amfani da shi namba ɗaya da za mu yi amfani da shi na whatsapp kada ka kira kan wani namba daban ba a dauka cutan kana da wani tambaya ne da za ka kira ka kawo a duka namban da ya kamata ka kira shi ne a 207 660 7231 207 6607231 nan da zaka kira kenan a ah, whatsapp number din kana kira ah, za ka kara 001 kina ka sa sauran number mai 001 207 6607231 haka za ka da alishi ya so an baka dama ka mika tambayanka in ka zo kan air kuma ka mika tambaya ɗaya ka a baka bayani ba mu so ka kira ka ce kana da tambayoyi hudu biyar a'a ana so ba kowa dama sun yi tambayoyin su to da kowa ne ne ka kira za a baka dama ka yi tambaya daya ka aji ya so wani kuma shi shi ne tambaya daya aka za mu tafiya da lamarin nan kuma format da za mu yi wannan debate da kuma dialogue da shi shine each color su magana 30 minutes 30 minutes bayan sun kare wannan 30 minutes 30 minutes an kuma ba su anaga wato an kuma ba su anaga 20 su yi course exam in uh, a in haka kuma mun shigo da college nan domin mu ba ku kuma enough time ku shiga cikin program ku kawo tambayoyin ku uh, bayan su ba mu uh, bayani kuma da karatu ba da bacin lokaci ba zai daya bayan daya na ma Sheikh Asadu Sunna wanda yake official sunan shi Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna sallama na musulunci lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Masha Allah, na biyu kuma ina ma Sheikh Muhammad Kabir shi kuma sallama na musulunci ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu safa da kuma masu sauraro gaba daya. Masha Allah ta duniya lokaci ta kai waɗanda kuke sauraron mu ku kira irin wayanku gaya musu su zo su kama Kibla FM don za su ji manyan manyan karatu ba baki wannan bayan Allah guda biyu shek Musa Yusuf Asibu Sunna na Kaduna State Nigeria da sannan kuma a Sheikh Muhammad Kabir na Sabon Zango Accra Ghana. su za su zo su fanar da mu kan wani tafikin doki yana da very sensitive kuma yana da very interesting in mun zo da sheikh muhammad kabir a kan Kenya fm ya zo ya yi wani wato clarification ta wasu issues wasu magana ya zo yi wani magana ya kai inda ya ce yi. abu talib baban imamu ali ko da annabi ne annabi ne da wannan maganan nan ya shige ma mutane dubu. suna gan kaman wasu suna gan kaman ana fama abu talib musulmi ne ya tuba ko bai tuba ba su suka ji wani ya zo shi ya tuma ya zo da shi annan ya ce shi annabi ne ya shi ne mutane ne suna yin kaman ta yaya to bawan annan ga kuma yau yana da rivers evidence evidences da ya tattara su wanda yake zai tabbatar cewa eh, ya yarda kaman abu talib wa annabi ne da dalilin da ya kawo to ya zo ya yi magana 30 minutes a ji maganan shi ya ajiye maganan da ya kamata ji shi da wanda ya gan ya shi strong stacking da yake da shi ya yana da dalilai da dama ya kare shi asali shi mutumin da shi kuma 30 minutes shi kuma ya yi magana ya yi magana bisa kan abin da ya ji a cikin maganan Sheikh Muhammad Kabir a bayan haka an ba Sheikh Muhammad Kabir another 20 minutes ya yi cross examine first question sannan kuma a ba shi kasa da na kuma the same 20 minutes shi kuma yi ko examination first question sannan a gudu full line scholarship na kuma ku shigo ciki ba da bacin lokaci ba once again zai repeat number ne once again wanda baka rubuta daga namban kuma wannan lokacin kira ya kai ya ku kira ku yi ku na ku tambayoyi number shi ne 207 660 7231 207 660 to in ka kira tambaya ɗaya shike nan shi ka jibiya wannan ka so ka ja tambayoyin nan mun katin ka off mun ce ka ya so mu rubuta na rakwala shi ka kada ka kira ka miko tambaya ɗaya a baka da yayi to akan haka mutum duniya ana sauraron ka kan kibra fm a Sheikh Muhammad Kabir ka ce wannan bawan Allah Abu Talib ko ko Sayyidina Abu Talib ka ce wani annabi ne to mutane sun magana ka ya da musu biyu ina so ka da cikin minit a yi magana kan wannan claimin kanya ya ce shaka asar sunna shaka musa yusuf asar sunna shi kuma ya zo wani magana bisa kan abin da ya sa ni rayu da ka ba inda ya ga matsala cikin maganar ka so duniya an budu line a kawo yi musulman shi muhammad kabir to alhamdulillah na gode da wannan eh, dama da yake an bayar sa'annan kuma game da murga mun sallama sa'annan kuma muna yi wa dukkan jama'a musulmi gaba daya barka da a wannan babban sallah mai albarka Allah ya maimaita muna Allah ya jikan marigaya daga gaba daya insha Allah. Um, kamar yadda na yi bayani yau <clears throat> kamar bakwai uku kenan da na zo na yi bayani game da saiduna abu talib a wurin mu masu ganin cewa matsayin shi ya fi karfin a ce shi musulmi ne kawai bal innama ma ya zama ba annabi ko kuma wasiyin ba annabi kamar yadda ma muke karfafawa ma cewa shi ba annabi ma ne insha Allah na tabbatar da dalilai masu yawa alhamdulillahi masu saurare kuma insha Allah sun jiji amma saboda yadda lamari ya zo na cewa eh, za a sake kaman ka ce za a sake yin eh, bayani ne ko kuma a ce a yi hulasan abin da yake ya gabata sai ne zan koma kuma maimaita wasu abubuwa daga cikin insha Allah. Eh, kamar yadda na yi bayani wannan zance na fara da farko da cewa da lamari ne da yake zaka ce kowa da kowa cikin shi'a ya yarda da shi ba kamar yadda na yi bayani kuma da wasu kuma ba su gane ba cewa babu wata matsala a cikin duniyan ga da yake babu sabani a cikin ta babu wata matsala babu na ce wata matsala da a cikin duniyan ga babu sabani a cikin ta wancan makonni da suka wuce na ce kamar 90 matsalolin cikin addinin musulunci duka eh, akwai ya sunan shi ba akwai saɓani a ciki kan kawai da aka ce ana dacewa kowa da kowa a ciki bal ya fi maka nan kusan ka ce komai ba wani matsala da yake zaka gani da yake babu saɓani a ciki yasa ta zama wani mushkila a ce ba ku ɗan shi'a duka suka yarda da wannan ba da sauran sauran shi shesa ne kuma an za a yi magana kuma against wannan ma kaka ce yan shi'a duka sun ce abu talib ba annabi ne saboda ba kowa ne ya yarda da wannan ba kamar yadda gaskiya ne wanda duka ke bincike ya sani hatta Allah ai Allah ne yake yi kamar shi ne kowa ya yarda shi hatta shi akwai bambanci a kan shi insha Allah ne wannan kuma insha Allah za mu yi bayani Allah ya so ya yarda hatta Allah da kanshi wanda Allah ya ce a fillahi shakkun hatta shi cikin musulunci akwai eh, bambancin ra'ayi game da Allah madawakin sarki wanda ya kawo har aka kafirtar da wasu malumma akan lamarin Allah ma da kanshi to alhamdulillah um, abu sayyidina abu talib da alaihi salam na nuna cewa dalilin da nake son tabbatar da cewa shine da annabi ne da yake an yi ƙarshen ba annabi gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ko kuma wasilin ba annabi gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi na jero su da wasu dalilai <clears throat> daga ayoyin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma na kawo wani hadisin Imam Ali a karshe na'am shi kamar hakan da na yi amfani da ayan nan <clears throat> da wasu suna cewa ayatul khilafa eh, na cewa inda Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul bakara aya na talatin da zuwa ƙasa Allah sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة جاعل في الأرض خليفة من لي محل الشاهدين أما آية يا كركري قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون har zuwa dai karshen bazancen da ya tsakanin Allah da mala'iku. To da wannan aya ne na fara na nuna cewa Allah da wasu sarki a cikin wannan aya yana tabbatar da wani guda. Na ce na doki kalman ja'ilun da kuma khalifa in zance a kan shi. Eh, Allah da wasu sarki a cikin wannan aya ya nuna cewa shi zai sanya abin <clears throat> kasa zai sanya halifa Sai na ce ja'ilun nan ismu fa'il ne wanda suna wanta wanda ake kiran su a turanci ibn fa'il malumma malumman luga malumman eh, nahawu sun ce yana aiki filin sanin filin kuma filin mudari in ta galiban ke ta wannan ayan ga ja'ilun yana da cewa kowane lokaci Allah zai ta sanya halifa a ban kenan bai yiwuwa a ce duniya na nan ba halifan Allah a ban kasa sai na zo na ce eh, halifofin Allah su ne eh, annabawan Allah ko kuma Eh, ya sunansu um, uh, halifofin annabawa kamar yadda ko yau akwai halifan Allah ban kasa wanda yake ba ba annabi ba amma halifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya sun yi suna halifan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi da nafsi sannan kuma su ne eh, halifofin Allah a ban kasa to wannan shine abin da yake na tabbatar da shi abin da ke gwadawa kamar halifan Allah a ban kasa da Allah yake zai sanya kuma mafici abin da ya gwada cewa su ne annabawa su ne farko ayan da ke bima wannan ayar Allah ya allama adam al-asma kullaha thumma aradahum ala al-mala'ika tunda Allah ya rasu Adam to kenan Adam kan sanya halitta a ban kasa sannan na dauko wasu ayoyi kuma kamar suratul anbiya aya na 73 inda Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa hayana ilaihim fil khairat sannan kuma suratul sajda aya na hudu Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'alna minhum a'immatan haduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun to wannan ya nuna mana cewa lalle kan Allah na sanya halifofi ko da wani lokaci a ban kasa har Allah ya nade kasa da za a yanke a ce kasa ba halifan Allah ba to mun da ba annabi to akwai halifofin annabi annabin da yake ya wuce har karshen zamani To wannan shi ne abin da yake muka tabbatar na farko. Eh, zance na biyu shi ne muka nuna cewa eh, bayan eh, annabi Isa alaihi salam an nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi ne mursali da yake yazo bayan annabi Isa alaihi salam. Kamar yadda yake yana nan wuri wasu maluma kuma da ke suna nuna bambanci tsakanin annabi da kuma mursali to da wannan ba shine dai ce mu ba sai dai wani tambaya da ya biyo ta wurin dai to wannan sai muka nuna cewa eh, akwai wasu dalilai gami da wannan dalili na ayan suratul bakara Allah ce shi zai ta sanya halifa a ban kasa kuma ayan gaskiya ne kuma Allah ya ta sanyawa kamar da zamu zo mu gani cikin wasu ayoyi kuma inda Allah ya alkawari zai ta tafiyar da annabta zai ta tafiyar da imamanci a cikin zuriyan annabi adam ya eh, annabi ibrahim alaihi salam to wannan sun ka ce bayan annabi isa alaihi salam lalle kan an yi annabawa ba annabi ba an yi annabawa da yawa da dalilai kuma insha Allah to wannan sai ya muka nuna cewa kakanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tun daga annabi Ibrahim alaihi salam Imma ka dan ba annabi ne a cikin shi ko kuma wasiyin da annabi ma'ana halifin da annabi wannan shi ne ya tabbata abinmu kamar yadda muka jawo wasu ayoyi a cikin alkur'ani muka tabbatar da cewa lalle kan Allah ya tabbatar da cewa zai ta sanya ya sanya Allah ya sanya eh, iyalan da zuriyar annabi Ibrahim su kasance su annabawa ne da kuma Allah ya ba su littafi kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam shi ya roka a cikin ayan suratul bakara in Allah da wasu sarki ce wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadi az-zalimin Allah da wasu sarki ya ce mazalla ka gaya musu ko ka tuna musu ko ka ambata musu a yayin da Allah da wasu sarki ya garabta annabi ibrahim jarabta wanda yake abubuwa da yawa maluma suka gwada da ra'ayinsu ne wannan jarabtan da Allah ya ma Ibrahim Ta Nabi Ibrahim ya cika wannan jarabtan jaraba wanda yake Allah ya yi mai sai Allah ya ce to zan sanya ka ka kasance imam ga mutane sai Nabi Ibrahim ya roka ya ce Wani zuriyati Allah ka sanya wannan matsayi da ka bani na imamin ga ka sanya shi a cikin zuriya na ni Annabi Ibrahim sai Allah bai bai mai musu ba bai musanta da bai ce a'a ba yake la yanalu Ahadi azzalimin ka sani cewa na'am zai yi yin bada wannan amma wanda ya kasance azzalimi a cikin iyalansa to shi ba zai samu wannan matsayi na imama ba to haka na wasu wurare kuma da annabi Ibrahim ya roka Allah ya sanya eh, iyalansa su zama musulmai ya sanya annabta a cikin su kamar kadda cikin surat Ibrahim aya na 40 rabbi ja'alni muqimat salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Kadan kuma ka duba kuma cikin suratul bakara daga aya na ɗari da ishirin da bakwai zuwa aya na ɗari da ishirin da tara عند الله من تركي كتيك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حرم بيت يتشوى آه، تذكر شيء آية كينا عند ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم سي وني آية دبان نفس سورة العنكبوت sai Allah madaukakin sarki ya koma tabbatarwa bayan ya tabbatar cikin suratul bakara aya na ɗari da ashirin da hudu da yake la yanalu ahadi azzalimin Allah ya karbi rokan annabi Ibrahim sai ya ce wani wuri kuma cikin suratul ankabut aya na 27 yace wa wahabna lahu isaaka wa yaquba wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwata wal kitaba sai Allah yake sai muka bashi ma'ana muka muka sanya mai zuriya annabi haka da annabi akuba. to kuma muka sanya daga cikin zuriyarsa muka sanya ne annabuta yasa Allah da sarki ya karbi addu'a annabi Ibrahim ya kuma sanya zuriyar shi suna ta zama wa annabawa sai ta maluma sun tabbatar cewa baya annabi Ibrahim ba yi wani da annabi ba a ce mai ya kasance daga cikin zuriyar annabi Ibrahim ko annabawan Yahudawa ne ko kuma wadanda ba Yahudawa ba dukkan su cikin zuriyar annabi Ibrahim ne alaihi salam to da wanda muka tabbatar da cewa kenan a tun da Allah ya karbi wannan addu'an ga kuma Allah ya ce ko da lokaci ya kasance halifa a banka za kenan kakanni annabi Ibrahim kakanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kuma zuriya annabi Ibrahim ne to tabbatacce ne cewa Allah madaukakin sarki ya sanya eh, annabawa a cikin su kamar yadda ya dangaro har ya zo akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kuma za mu ga zancen maluma da yawa sun nuna cewa wannan ayan ga layan alu ahadi azzalimin yana nuna cewa ba wanda yake zai samu wannan matsayi ne ya zamo eh, eh, cikin zuriya annabi bayan ya zamo imam ko ya zamo ba annabi face mai na ya zama tarkataccen mutum ne bai yiwa wannan matsayi na annabta ya kasance a cikin wanda yake ba tarkataccen mutum ba to da wannan ne muka je eh, muka nuna cewa eh, bayan zamanin annabi Isa alaihi salam kuma da zancen kenan eh, annabi Ibrahim zuriyarsa sun kasance suna tabbaci suna tafiyar da annabta a bankasa to wannan eh, sai ya kawo mu zuwa ga akwai wasu lamura nasu makansu saboda ban sun ci lokacin nan da yawa sai muka zo zuwa ga yanda muka tabbatar cewa wasu annabta ya gudana ya kasance na ta gudana cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam sai muka kawo wannan ayan nan da na cikin suratul eh, bakara na annabi ibrahim da ya ce eh, wajen tala ibrahim rabu bi kalmatin aya na 124 har allah ya ce la yanalu ahadi azzalimin ka wannan alkawari na annabta ko na imamanci wannan alkawari na imamancin nan ka sani azzalimi zai samu sa muka nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wa cikin wasu hadisai ya tabbatar da cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sarkakacce ne Allah kuma ya halicce shi a cikin yana sarki har ya zo ya fito a cikin kakannin sa da ubansa yana sarki har har har har bai taba kwana kuma a wuri a wani wuri wanda yake eh, mahaifa ko kuma kaso wanda yake mai daura ba da kakannin da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi duka dukkan su ba wanda ya taba bautan turu wala wanda yake ya taɓa yin shirku da wani abu to babu wannan cin nan da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da wani su hadisai muka nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kamar da muka karanta a cikin eh, sharh mushkil al-athar na Tahawi lambar hadisi da dubu biyar da dari tara da saba'in da bakwai five thousand nine hundred and seventy seven kenan inda yake cewa eh, an maitara an maitara alfajir sa'altu rasulullah shi wannan mai sarai ce ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi matakun ta nabiyyin yaushe ne ka kasance annabi sannan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya ce wa adam baina ruhi wal jasad wannan na farko kenan muka zo na biyu kuma muka nuna a cikin sahih ibn hibban kawai yau manzo sallallahu alaihi wa alihi yana cewa inni inda Allah maktubun bi khatamin nabiyyin wa inna adama lamun jadal في قيمته وسأخبركم بأول ذلك Allahu sallallahu alaihi wa yana cewa ni dai gaskiya na kasance Allah ya rubuta ni cewa ni ni ne cika masu annabawa duka gaba daya ni zan rufe annabta kuma lokacin na annabi Adam yana nan kwaɗe a cikin lakansa ma'ana wani wuri suka ce yana tsakanin ruhi da kuma jiki Yake kuma zan ba ku labarin yadda aka yi wannan kasance na kasance ina ba annabi na tun tun tun tun da macin. Sai ya ce da'awatu abi Ibrahim wa bisharatu Isa wa ruya ummi allati ra'at hina wa da'atni an kharaja minha nuru nurun ada'at laha minhu kusra sham. Sai ya ce wai yadda wannan kasance ne addu'an annabi Ibrahim gudana annabi Ibrahim da kuma bishara annabi Isa da yake ya bayar ɗan bashiran bi rasul ya ji da hadisin Ahmad. to to ni kenan gabanin ma in zo nan ga an sun tabbatar da ni cewa ni annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wannan kuma daga sahih ibn hibbana ne na ciro shi kan lambar hadisi dubu shida da dari hudu da hudu to sai muka tabbatar da wannan cewa kenan addu'ar annabi Ibrahim na alaihi salam kenan Allah ya karba kamar yadda muka karanta kuma a cikin eh, eh, Qur'ani da kanshi Allah ya ce Eh, mun sanya a cikin zuriyarsa muka sanya annabawa muka sanya kuma littafi to sai muka zo kuma kasa kuma muka karanta cikin wani eh, littafi kuma hawa yau wanda muke fada'ilu sahaba na imam ahmad bin hanbal nan ba hadisi dubu da ɗari da talatin inda annabi muhammad sallallahu alaihi wa ali yake cewa an rawaito shi ne daga bakin salman yake cewa kunna ana wa aliyin nuran yadda yadayin lahi azza wa jalla mun kasance ni da ali alaihi salam muna haske kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake zance cewa ya kasance annabin nan ba a wannan duniya ba kenan kenan yana nan a haske ko kace a alamin zarri ko kuma kace a alamul malakut ko kuma a alamin nur ma'ana gabanin wannan duniya kenan Allah ya sanya shi wannan lokaci wai Allah ya halicce shi shi da Imam Ali suna nan haske a gaban Allah mu da wasu sarki gabani ya alice annabi Adam ko ka ce gabani ya alice Adam kamar yadda yake cikin kabla an yi kabla an yukhlaka Adam bi arba'ata ashara alf am gabani alice annabi Adam da shekaru goma sha hudu arba'ata ashara alf am da shekaru goma sha hudu kawai eh, shekaru dubu goma sha hudu ko dubu sha hudu 14,000 kenan 14,000 years Allah ya halicce su suna nan haske kawan ma halaka Allahu Adam gabani ya annabi Adam kenan da wani shekaru ya halicce su suna cikin haske yau da ya halicci annabi Adam alaihi salam fassama zalika nur sai ya raba wannan hasken nan juz'ain guda biyu bangare biyu ta juzun ana da juzun Ali alaihi salam rabin sa da ya raba shi biyun nan rabin ya mai da shi ne annabi sallallahu alaihi wa ali rabin kuma ya mai da shi Ali alaihi salam sun tafi wannan hadisi wanda ya yi tahqiqin littafin ya ce ya raunanar da wannan hadisi amma da muka bincika wannan hadisi bai daya a cikin tahzibu tahzib shi muka dinka tabbatar da cewa wannan malami da ake ce ma eh, ya sunan shi muhakkiki wasiyullah wanda yake na cikin malumin jami'atu ummul qura da ya so ya raunana wanda ake ce ma al-hasan bin ali al-basri yake wai makarantu yasa hadisi ya zama maudu'i wannan shi Hassan bin Ali al-Basri ga malamin tahzibu tahzibu ibn Hajar al-Asqalani ya wasakar da shi ya nuna cewa shi ma ingantacce ne kamar yadda suka ce kuma sauran ruwatin hadisin duka wanda suka kasance cikin chain of narrative dukansu sun zamo eh, ingantattu ne to kenan wannan hadisi kuma shi ma ya tabbata kenan Imam sallallahu alaihi wa alihi ya kasance da shi da imamu Ali da ran Allah suna nan haske gabanin halicci annabi adam alaihi salam bayan halicci annabi adam Allah ya sa su a cikin sa to na ce wannan hadisin ga yana da ƙari yana da cikowa wanda yake nan Ahmad bai rawaito shi ba amma nace wannan yana cikin wani littafi da ake fara da Sinitain na Ibrahim Ibrahim Hamawini to wannan shi ma ya rawaito yana cewa hawa yau da daya Salmanin nan hawa yau shi ya rawaito Salmanin Farid yana cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa خلقت أنا وعلي بن أبي وعلي بن أبي طالب من نور أن يمين العرش الله أهل ni da Imam Ali daga haske ɗaya daga hannun dama na al'arshin Allah نسبح الله ونقدسه من قبل أن يخلق أن يخلق أن يخلق الله ta'ala Adama bi arba ta ashara alf sana kaga daidai daidai da wancan hadisin kuma kenan yace gabanin Allah ya halicci annabi Adam da shekaru dubu sha hudu 14,000 tana. kalan ma halaka Allah Adam na kalana ila aslabin rijal wai a yayin da Allah sarki ya halicci annabi Adam sai ya da mu zuwa ga sassu na mazaje wa hamin ya sa'id tahirat sannan kuma zuwa ga mahaifa na mata wanda suke kalkaka kuma na kalana ila sulbi abdul muttalib sama na nisfain sai Allah ya ya da mu daga taso mai sarki zuwa ga mahaifa mai sarki har yanzu ya fi da mu kan abdulmuttalib ya ka samu biyu sai eh, ni na je wurin abdullahi ali ya je wurin eh, babansa abu talib Ka khuliqtu min zalika nis wa kulika ali min nis an halice ni da rabin sa aka halice ali kuma da rabin sa wa taqallahu ta'ala lana min asma'ihi sallahu azza wa jalla mahmud wa ana muhammad har zuwa karshen dai hadisi eh, wannan kuma shi wannan hadisi daga Faradi Sintain kanan da ranar kuma na yi bayani cewa wasu wasu daga malumman sunna da tare da wannan hadisi amma wannan hadisi mu shahidi ne na kan wanda muka rawaito shi daga cikin Faradi Sahaba na Ahmad bin Hanbal kuma kowansa ne kuma ya yi daidai da shi ko da ke ƙarin da ke anan da su fada'ilu sahaba sahaba to wannan kuma saboda mu yi da su shahidi ne akan ayoyin da muke tabbatar da cewa zuriyar annabi ibrahim alayhi salam Allah ya ta gudanar da annabta a cikin su kuma wayanda annabtan Allah ya ta tafiyarwa a cikin su da imamanci to sunnan shalkaka ne tsarkakakku ne babu waɗanda suka kasance masu ah, ya sunan shi masu eh, sabon Allah ko bautan turu ko wani abu kamar haka nan to da zancen manzo Allah kuma kamar yadda yake yazo a wurin nan sanan da Allah kuma to la yana da ahadi azzalimin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi kada kwanciya cikin mahaifa wanda yake mai dauda ba bai taba kwanciya cikin shafu wanda yake mai dauda ba sai da kakannin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi duka sarkatarku ne kakannin Imam Ali duka dukan su sarkatarku ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce hakkin nan na shi da Ali ɗaya ne Allah ya tafkarwa ya isa cire su har da yau mallakan kakansu Abdul Muttalib wanda shi shima ba annabi ne sai Allah ya raba wannan hasken nan haske ɗaya ta wurin Abdullahi na Abdullahi ya zama Muhammadu Rasulullahi wanda zai manzo Allah sallallahu alaihi wa karshen annabawa kamar nan Imam Ali ya je wurin Abdul Muttalib wanda yake shi ya fito ya zama wasiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi to kun ka ce da wannan muka tabbatar da cewa kenan Imam Ali idan sa shine Abdul Muttalib haskensa ya shiga cikin abdulmuttalib wannan hasken da shi da hasken da Muhammad sallallahu alaihi wa ali suke tare kenan wannan na nuna cewa shi ma tarkakacce ne domin wannan hasken nan na annabta na nubuwa na imama zai shiga cikin wanda yake ba tarkakacce ba ko sai muka zo na cikin shahidodi na tarihi da ni yake nuna mana cewa kakannin da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi suna kan addini annabi Ibrahim ne kamar da ya tabbata Abdul lokacin da eh, abraha ya zo ya nemi ya fata kaba abin da ya gudana tsakanin shi da eh, abraha ke gaya mai cewa wannan gidan na yake son ka fata nan ka sani yana da mai shi amma dabbobin nan su ne nawa wannan duk ya nuna mana cewa a kanalin muhammad sallallahu alaihi wa kamar yadda aka ci tarihi kuma ya nuna wai wannan kaba, wannan lokacin nan gumaka ne ke ci amma ka duba abdul ya ce ka je gidan nan akwai mai shi amma wayannan eh, wayannan dabbobi sunawa ne ka bani su ni in wuce da su to wannan kuma sai muka nuna cewa hawa yau mu ta tunawa ayan nan na khilafa inni jani bil harbi fil ardi khalifa kenan har wannan lokacin nan akwai halifan Allah a ban kasa to da wannan muka tabbatar Abdul a wannan lokaci babu ga annabi a ban kasa wannan lokaci babu halifan Allah a ban kasa halifan Allah kuma ya tafi ma ya zama ba annabi ko kuma mursali ko kuma imamu kamar da Allah ya mai da annabi Ibrahim imamu bayan ya zama ba annabi bayan ya zama mursali bayan ya zama sahibi shari'a bayan ya zama cikin ulul azum bayan bayan bayan abubuwa da yawa to wannan da wannan muka nuna cewa kenan a wannan lokacin nan da ba ba annabi Isa kuma eh, ya kasance cewa gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kenan akwai khalifan Allah a ban kasa wane ne wannan halittar Allah sun ka tabbatar inda hakkin manzon Allah zai fito wanda yake shine karshen annabawa to wannan wurin nan dole ne kasance wannan wurin nan ne halittancin Allah ne yake dole ne dole ne saboda Allah ya ce la yanalu ahli azzalimin kuma al'ayan ya tabbatar dole akwai halifan Allah a bankasa yasa wannan lokacin nan Abdul Muttalib shine halifan Allah a bankasa halifan Allah ma ya zama ba annabi ko kuma halifan ba annabi to na biyu ne da abdulmutalib zai da duniya wannan lokaci babu mutum wanda yake kamilalle isasshe wanda yake ya fi kowa kamun kai da sauransu da ya kai abdulmutalib to ne wanda yake aka bari a baya to wannan lokacin na halifan allah a ban kasa bayan abdulmutalib shine abu talib to ne abdulmutalib ya mai wasilci da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya tabbatar mai Eh, Kanan da yake su a gidan su ya sun san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shine karshen annabawa da yake an aiko sa to wannan ya nuna mana cewa gabanin eh, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya soma lamarin da'awan shi lamarin annabtan shi ka ce lamarin da'awan shi ya fara to wannan lokacin nan wanda ya kasance shi ne halifan Allah a ban kasa ne Abdul Muttalib to wannan halifan Allah ga imma ya kasance shi ne da annabi ko kuma ya zama halifan da annabi ne wanda yake ya gabata gabanin shi to wannan ce na zo da wani hadisi a ƙarshe wanda yake na cikin gadir na allamatul amini wanda yake malamin shi'a ne inda ke cewa an tambayi imamu ali alaihi salam wane ne karshen wasiyai gabanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi ne yake cewa karshen wasiyi shi ne ubana to wasiyi kuma da allah ya zama ba annabi ko kuma a'a wasiyin ba annabin ne kawai kamar yadda ya kasance a cikin tarihin annabi Musa da annabi Yusha. Yusha bin Nun shi ne ya kasance halifan annabi ta kuma shi ma wani malama suka tabbatar ba annabi ne ne annabi Musa ne amma kuma ba annabi ne to wannan ya nuna mana cewa to wanda yake ya zama halifan Allah gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da kira gama ne Abu Talib alaihi salam wannan halifa kuma na zama da annabi ne ko kuma ya zama halifan da annabi ya fi karfi a gunmu cewa bal shi da annabi ne ma wannan lokaci to ina ji a takaice nan ne zan sayar da zancen na yi shi a gurguje saboda akwai zan zattutuka kuma da yawa a cikin insha Allah daga baya na san koya ji tambaya ya zo insha Allah mun yi zancen wannan Allah ya yarda wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah, Sheikh uh, Muhammad Kabir, kana da 4 minutes, uh, no, 3 minutes left on your clock. Kana son ka sawan da wannan ko ka yi shi. a bismillah bismillah a ci gaba saboda ka sa akwai kuma abubuwa kan yawa gaban sha Allah awesome kuna sauraron mu akan Tibwa FM suna na da Umar muna samun wani very educative debate kuma slash dialogue between Sheikh Muhammad Kabir da kuma Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna sun ba da Sheikh Muhammad Kabir ya ba da first 30 minutes shi yanzu za mu ba Sheikh Asadu Sunna shi kuma dama ya yi magana 30 minutes in ya gama wannan 30 minutes din ba sheik kabir another 20 minutes a kuma kuma a ba sheik asadu sunna shi kuma 20 minutes sannan su samu final 10-10 minutes ya dace mu bude to lines wanda kuke sauraron mu kuma ku kira ku kawo na ku tambayi bayan Allah nan sun ba ku bayani akan haka a Sheikh Musa Association asali Sunna mutan duniya ana sauraron ka akan Kibo FM bismillah tare minutes. a ah, malam Fuad kafin in fara akwai wani abu da ban sanya aka ya faru ba. Ka san a tsarin tattaunawa mu akan yi shi minti goma goma ne. To sai na ga ya canza zuwa 30 minutes haka. Kaɗe kuma tare da na sani ba. A ah, ni na ganin idan na yi minti talatin yanzu mu koma kan ka'idar da duk wanda za mu yi munazara haka muke saboda in ba haka ba mai saurare ma zai iya mantawa cewa ma debate ake yi idan lokacin yana ja haka gaskiya. To, a Sheikh Muhammad Kabir bayan Sheikh Asad Sunna ya yi magana for 30 minutes, ka agree mu koma 10-10 minutes na nan a wannan down. Ya so magana ya shi a. Babu da Ok, ka yi aminci a mutum duniya sun so da Sheikh Asad Sunna 30 minutes, a bayan haka mun koma 10-10 minutes a formatin mu. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كدا بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu mu a daidai wannan lokaci wato ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Godiya ta tabbata ga Allah da bai tabar da wanda gaskiya ke tare da shi ko da ko shi kaɗai ne, sannan bai buwayantar da wanda ƙarya ke tare da shi ko da ko duk talikan duniya suna mara masa baya. Tsira da amincin Allah da jinjina su ƙara tabbata ga babba ɗan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutanen gidansa da kuma ainihin wato sahabbansa a masu saurare idan ba su manta ba maudu'in wannan tattaunawa shine shin abu talib annabi ne shi ko ba annabi ba ne a maganan abu talib mutumin da ya tabbata ba ma musulmi ba ne amma ka zo aka ɗora shi a matsayin ainihin wato annabi ne. Abu na farko malam fa'ad da nake so mu mutunta abubuwa ne kamar haka. Allah subhanahu wa ta'ala ya san za a samu saɓani a addini, shi yasa da ya tashi ya kira ya ce mana ya ayyuhal na amanu sai ya ce mana Allah ya ku masu imanu ku bi Allah. Allah ana bin sa biyayya ɗari bisa ɗari ne saboda yana da istiklal na abishi. sai ya ce mana wa ati'ur rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi yana da istiqlal na abin shi sai ya ce wa ulil amri minkum sannan kuma da waɗanda suke shugabanni ne a cikinku bai ce wa a ulil amri minkum ba dan ya nuna irin biyayyar da aka wa Allah da annabi ba ita za a yi ma ulil amri ba su su dole sai in ta yi daidai da ta Allah da ta annabin ne ake bin su sai ya ce mana fa in tun fi shay'in idan kuka yi jayayya cikin wani abu shay'in an nakiratu ne a kuma a siyaƙi na sharaɗi wanda yake nune gangamya ba maganan abu talib annabi ba ne, ko ba annabi ba ne? ko miyau ne ni na ce ga inda za a tofar malam kabiru ya ce ga inda za a tofar mun yi saɓani cikin wani abu sai Allah ya ce farudduhu ila wa war rasul to amma yadda abun zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah Maɗaukakin sarki da ya saukarwa da annabi alqur'ani ya faɗa masa ya ce masa dama wa ma anzalna alaikal kitaba ba mu saukar maka da littafi ba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi sai dan kawa mutane bayanin abin da suka yi sabani a kansa sannan wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna da haka mu mutunta wato tabbatar da abin da za mu tabbatar na aƙida da Allah ya ce annabi ya ce wannan shine abin da nake bukata abu na gaba a ƙarƙashin wannan mu a matsayin mu na ahlus sunna maganar Allah da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita take gaba da maganar kowa Kowa kowaye kuma yayi maganar da ta ci karo da ta Allah ko ta Annabi baka lizinta mana ita ka sai mun ɗauke ta saɓanin su 'yan shi'a wanda na karanto a wancan zama na gaba cewa maganar malami da ya kai mataki na mujtahidi a shi'a raddin magana daidai take da raddi ga imami raddi ga imami daidai yake da shirka ga Allah da haka a wajen su abu uku ne ko hudu ya hausu ana musu hujja da Allah ya ce annabi ya ce sannan imamai sun ce saboda yadda annabi bai kuskure haka su ma a imma a gurinsu ba sa kuskure sannan duk malami mustahidi da yake wakili ne na imam a lokacin da bai nan to in ya faɗi magana ba a musa masa domin musanta maganarsa daidai take da musanta maganan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abu na farko. Abu na biyu a ƙarƙashin wannan zan so idan Malam Kabiru mun dawo ya rubuta don mu samu taƙaita matsalolin da fitowa da al'umma mafita. Abin da nake so ya mana bayani da mun dawo tukunnama menene annabi a yare na larabci da kuma a istilahi na malaman addini domin sai an san waye ma annabi tukunna sannan za a gane cewa wane ya kamata ya zama annabi ko bai kamata ya zama ainihin wato annabi ba wannan wato shine abin da nake so idan mun dawo a karo na gaba abu na uku a ƙarƙashin wannan dalilan da ya janyo da ayoyi da hadisai tun daga wannan zaman yanzu har wancan zaman da aka yi da shi na awa biyu da wajen minti goma da wani abu wanda na rubuta wasu abubuwa kusan guda ashirin da wani abu a ƙarƙashin wancan program ɗin da aka yi da shi. Ina so Malam Kabiru ya sani da dukkan masu saurare, ba fa duk dalili ba ne don mutum ya ja ayar Ƙur'ani ko hadisi, ake sallama masa a matsayin dalili. Babu wani mai ɓanna a duniya ko waye shi, wallahi sai ka samu akwai dalilin da ya dogara da shi wajen yin ɓannarsa. a lokacin da fir'auna ya faɗa ya yace zaruni aqtula Musa ku banna in kashe Musa wali ya da rabbahu ya kira ubangijin da yake tatsama da shi ai ya kawo dalili ko bai kawo ba ya kawo ya ce inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhiru fil ardi al fasad ya kawo dalili kai hatta shedan bai iya fitar da annabi Adamu daga aljanna ba sai da ya zo masa da sura ta cewa nasiha yake masa bayan abinda da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa masa cewa wannan maƙiyinsa ne a wajen nasihar ma sai da Allah ya fi to cewa kasama kuma sai da shedan ya rantsewa annabi Adamu da Hawwa'u yace inni lakuma laminan nasihina na rantse da Allah nasiha nake muku idan shedan zai sanyo riga ya ce wa'azi yake yi nasiha yake yi kaga kowa ma zai iya sanya riga ya ce shi ma wa'azi yake yi nasiha yake yi sai dai akwai nasiha irin ta shedan wadda dama daga ƙarshe wanda suka amsa irin wannan wasiyar nasihar wuta za ta kai su saboda haka shedan ma lokacin da Allah ya ce masa qala ma manaka an tasjuda iz amartu ya kawo dalili a gaban Allah ya ce ana khairun minhu Allah na fi shi saboda khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din ni ka halicce ni daga ƙasa daga wuta shi kuma daga ƙasa ka halicce shi saboda haka hatta shedan dalilin sa na cewa ba zai ma Allah annabi Adamu sujjada ba yana da dalili annabi Musa na Fir'auna na cewa bari ya kashe annabi Musa yana da dalili saboda haka kowa ma zaka same shi yana da dalili sai dai walaysa kullu dalil ba dukkan dalili bane kuma ake karɓar sa a matsayin ainihin wato dalili ya kamata ya san wannan ya kuma sannan masu saurare ya kamata su fahimci wannan idan ba haka ba ko yau a ta wanda suke da aƙidar cewa annabi Isa ɗan Allah ne suna da ayoyin Qur'ani da suke hujja da su cewa ai Allah ya ce wato wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu tunda Allah ya wa ruhun minhu da haka rai ne daga gurin Allah da haka ya fahimta masu saurare su gane ba dukkan dalili bane ake karɓarsa a matsayin ainihin wato dalili in ba haka ba shaidan shi ma yana da dalili a gaban Allah na kin yi wa annabi Adamu sujjada da makamantansu wannan shine abu na gaba abu na gaba wato ana maganan cewa Abu Talib annabi ne ko ba annabi ba ne. Ya shiga ya ta kawo maganan inni ja'iluka nasi imaman ko inni ja'ilun fil ardi khalifa ba maganan khalifanci muke ba yanzu ba maganan imamanci ake ba magana ce yanzu muna buƙatar nusus dalilai wanda zaka tabbatar mana da cewa Abu Talib annabi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato na ɗashi. Matsala ta abin da ya shafi wani annabi ne ko ba ainihin wato annabi ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a Ƙur'ani cewa Allahu a'lamu haifi ya ja'alu risalata Allah shi ya fi kowa sanin ina ya kamata ya sa manzancin sa. Sannan Allah ya ce mana wa rabbuka ya khaliqu ma yasha wa yaktar. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake halitta abin da ya ga dama kuma ya zaɓe shi. Ya ce ma kana lahumul khiyara. Bayi ba su da zaɓi su naɗa wani su ce kaza ne ko wani kaza ne. Ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna da haka matsala ta annabci ta fi ƙarfin wasu su zo su naɗa wani duk wanda wasu ne suka naɗa shi ba Allah bane ya naɗa shi bai naɗi ba duk wanda Allah ya naɗa shi yake wani annabi ne da wannan matsala ce da ya kamata ya zamanto an samu hujja da dalili a cikin Qur'ani da take nuna cewa lallai shi wannan din annabi ne matsala ta annabta ɗaya daga cikin rukunnan imani ne guda shida a wajen ahlus sunna Allah ya faɗa mana ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi walakin al-birra sai ce mana man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi sai ce wan nabiyina kaga imani da annabawa ɗaya ne daga cikin rukunai guda biyar guda shida sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu آمنوا بالله ورسوله Ala الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل sai yace wa man يكفر billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalalan ba'ida sannan Allah madaukakin sarki da ya tashi imani da annabawa tafsilan a ƙurani ya faɗi annabawa guda goma sha biyar a suratul an'ami ya faɗa mana guda goma sha ainihin wato takwas tun daga watilka hujjatuna ha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun ari. wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan Hadina. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإن إذا كهذا zai baka annaba guda goma sha takwas sannan Allah madaukakin sarki ya ce wadhkur fil kitabi idrisa innahu kana siddiqan nabiyya shine na sha tara Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliyya na ainihin wato ashirin shine wa ila adin akahum huda qala ya qami ibudullah malikum min ilahin gairi annabi hud na ashirin da ainihin wato ɗaya shine ainihin wato annabi shaib wa ila madyana akahum shuaiba fa qala ya qami ibudullah wardi al-yawm al-akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin na ashirin da ainihin wato biyu shine wa ila samud akahum salihan qala ya qami ibudullah malikum min ilahin gairu sannan na ashirin da ainihin wato uku da hudu shine wa isma'ila wa Idris wa Zulkifl kullum min salihin na 25 shine inna Allah safa Adama annabi Adam da haka shine wani malami yake faɗa yace fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'd ashirin wa yabqa sab'atun wa hum Idris Hudun Shu'aibun Salihun wa kaza Zulkifl Adamu bil Muqtari kad khutimu to dan haka annabawan Allah da ya faɗi sa Qur'ani ga su guda ashirin da biyar ne yanzu abin da muke bin malam wato Muhammad Kabiru Bashi lallai fa aiki ya gan shi a cikin alƙur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ina ne Allah ya faɗi sunansa wannan da ya kawo hijir da Allah ya ce wajada abdan min ibadina da kuma luqmanu da Allah ya ce wa laqad atina luqmana al-hikma malamai sun yi sabani akan su da haka yau in wani ya faɗa ya ce ba annabi bane saboda abun bai fito ƙarara. babu wanda ya isa ya kafarta shi amma wa'annan da na faɗa na ce dukkan su annabawa ne duk malaman duniya sun yi ittifaqi babu wanda ba annabi bane a cikin su Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da annabtarsa saboda haka matsalar da yake in ba imani ita ba kafirci ne to tana buƙatar fa ƙarara ne kafin a tabbatar da ainihin wato ita kamar yadda na faɗa a farkon kafin a ainihin wato fara na ce yana daga cikin abubuwan da suke da ban mamaki kwaran gasken gaske a addinin shi'a shine ƙaryata abin da ya tabbata sannan da kuma tabbatar da abin da bai ainihin wato tabbata ba na faɗa abubuwa kamar haka a wasu daga cikin program ɗin da aka yi na ce su kullum wa'annan mutanen wato 'yan shi'a kenan alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala ita ce shirka alaƙar su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya ka zo ka ce an naɗa wani annabi ne mutumin da ya mutu ba ma musulmi bane ka ce annabi ne Ta ga wannan ita ce ƙarya mafi girma alaƙar su da alƙur'ani ita ce jirkitawa wanda wannan fassarorin da ya wa'annan ayoyin yana daga cikin jirkitawa alaƙar su da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zagi da ƙazafi alakar su da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zagi da kafirtawa alakar su da matan musulmi shine mutu'a alakar su da matan ainihin wato alakar su da matasan musulmi batarwa alakar su da matan musulmi shine ainihin wato mutu'a sannan alakar su da malaman addini suka alakar su da zaman lafiya ta waye alakar su da shugabannin musulmi shine zanga-zanga wannan yana daga cikin abin da yake ainihin wato tabbatacce To yanzu annabawa da muke magana, yana daga cikin khasa'isu abinda annabawa suka keɓanta da shi guda takwas, wanda ya zama dole sai ka tabbatar da su akan Abu Talib. Na farko, alwahayu, wahayi, ka faɗa mana a Ƙur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya masa ainihin wato wahayi. Na biyu akwai al'ismatu, kariya fit ta'ammuli wa tabligi wa min al-kaba'ir wajen ɗaukar saƙon Allah da isar da shi da kuma tsire su daga kaba'ira. na uku tanamu a'ayunuhum idanunsu tana yin bacci wala tanamu qulubuhum zuciyarsu ba ta yin bacci ba mu sani ba shi ma Abu Talib din ko haka yake na hudu Yukayyaruna indal maut ana ba su ainihin wato zaɓi lokacin da za su mutu ba mu sani ba ko Abu Talib lokacin da zai mutu an ba shi zaɓi kafin ya mutu na biyar lam yuqbad biyun qattun babu wani annabi da Allah zai karɓi ransa hatta yara maqa'adahu min aljannati har sai Allah ya nuna masa inda zai zauna aljanna ba mu sani ba ko an nuna masa tashi aljanna kafin ya koma zuwa ga Allah na biyar ko na shida la na illa haythu yamutuna ba yi ma annabawa kabari sai inda suka mutu dan nan Allah yake so a rufe su na bakwai shine la ta'kulul ardu ajsadahum ƙasa ba ta cin jikin annabawa na takwas annabawa ko suna kabari rayayyu ne na tara yana daga cikin ƙasa isnasu la yurasuna wa ma tarakuhu sadaqatun ba a gadan su duk abin da suka mutu suka bari ainihin wato sadaka ne su wa'annan ainihin wato annabawa ɗin. Don haka wannan matsalar mutumin da ya tabbata ba ma musulmi ba ne ka zo ka naɗa shi ka ce annabi ne, da wannan yana daga cikin iftira'ul kadibi alallahi. Kuma na ji daɗin maganganun da kai kafin a fara program da kace lallai yau duk wanda zai zo zai gane kuren shi. Kafin kai ka zo ka faɗi wannan akwai wanda ya faɗa ma yake siya mai da ni da jajatu sunna kaga kai kana da dama in kaga dama yau kamar da ni wato farko farko sunna kana da wannan ikon in kaga dama amma ina so ka sani duk abin da zaka kawo wajen tabbatar da wannan aqidar in ba maganan Allah zaka faɗa ba ƙarara ka ce ga inda Allah ya faɗa kawai magana ce wacce za a sha shayi a watsi ai surutu a watsi abu na gaba maganar da ka faɗa kace babu wata matsala da ba a yi saɓani a kanta ba a yanzu in an yi saɓani akan kowace irin matsala ai da kanka ka kawo aya a wancan darasin da kai Allah ya ce wallazi na sani buttaguta an yi abu duha wa anabu ila Allah sai ce lahumul bushra wayanda suka nisanci dagutu suka daina bauta masa Allah ya ce suna da bushara shine wani alheri zai same su tun kafin alherin ya zo sai ya ce fa bashir ibadi kai wa bayina bushara su waye yace allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wanda suke sauraron magana sai su bin magana wacce ta fi kowace kyau babu magana ko mafi kyau Allah ya faɗe ce, ya ce biu a sana ma unzila ilaykum ku bi abin da aka saukar mafi kyau daga wajen ubangijin ku subhanahu wa ta'ala sannan maganar da ka kawo na inni ja'ilun fil khalifa kace ja'ilun ismu fa'il ne ya amalu amala fi'lihi dan haka khalifatan maf'ulun bihi ne na ainihin wato ja'ilu wannan dukkan ɗalibin da ya san ainihin wato luga ya san nahawu ko ya san sarfu babu wanda yake ainihin wato musu da cewa wannan inni ja'ilun fil ardi khalifa din nan ja'ilun din ismu fa'il ne ya amalu amala fi'ilihi ba matsala muke ta nahawu ba ko ainihin wato sarfu a wannan mawqifin dan ba mawqifin sa bane saboda inda mawqifin sa ne wannan wawun din sai mu ce isti'nafiya ce istin kuma sai mu ce zarfun ne limama da min az mabni fi mahalli sani. muta'alliqun bi fi'il qalu qala kuma fi'ilun madin ne rabbu shine fa'ilun marfu'un da makamantansu da haka ba matsala ba ce ta nahau ake yi ko rabi ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza da haka yayin da ya zamanto inni ja'ilun fil abdi khalifa me khalifa shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zamanto yayin da bai nan wani ya mai masa ainihin wato a bayansa tare da a wajen ku khalifancin Ali bin Abi Talib ya fi girma sama da khalifancin Annabi Dawuda amma Allah ya ambaci khalifancin Annabi Dawuda a Qur'ani bai ambaci khalifancin Ali bin Abi Talib ba na faɗa na ce ba maganar khalifanci muke ba shigo da ita kai yayin da Allah ya faɗa yace shi yake sawa dan ka gane cewa ismu fa'il din yana aiki haka Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mu ne muka sanya ka khalifa a doron ƙasa sannan ayoyi da dama dare da rana ba Allah bane yake sawa ya ce wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara sai ce khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura ba Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun ba bayan wa'ancan sun wuce wasu za su zo su maye ma wasu a bayan su sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya wasu na maye ma wasu ku a bayan ƙasa yanzu shugaban ƙasa Amerika ba shi bane yanzu da wani ne a tsari na Allah dole zai tafi wani zai zo wannan shine khala'i din matsayin da kake kai position din ka tafi wani ya zo ya mai maka a baya Allah ya ce wa laqad ahlakana al-quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu li yu'minu sai ce kadhalika najzi al-qawm al-mujrimin sai ce summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi sanda yace inni ja'ilun fil ardi khalifa haka yace summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim bayan mun halaka wa'incan mutanen Allah ya ce sai muka sanya kuka zama khalifofi a bayansu linanzura kaifa amalin, dan muga ku kuma me za ku yi haka Allah da ya zo magana ya ce fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki annabi nuh sai ya ce waja'alnahum sai muka sanya mutanen annabi khala'ifa su suka maye ma wa'incan wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina sai ce fandur kaifa kana aqibatul munzari sannan Allah ya sake faɗa ya ce huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardi Allah shi ya sanya ku wani na maye wani a bayan ƙasa sai ce fa man kafara fa alaihi kufru wa la yazidu kafirin kufrun inda rabbihim illa maqta wa la yazidu kafirin kufrun illa kasara sannan haka Allah yake faɗa wa mutanen wannan annabin yace musu wadkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh ku tuna lokacin da Allah ya sanya ku khalifofi bayan mutanen annabi nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allahi la'allakum tuflihun sannan haka Allah ya ƙara cewa wazkuru ij'alakum a min da adin ku tuna lokacin da muka sanya ku kaga wancan inni ja'ilun din shine Allah yake ta sanyawa wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al jibala buyutan fabturu ala Allah wa la ta'thu fil ardi mufsidina sannan haka Allah ya ƙara cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al ardi a ilahun ma Allah kaga duk wannan yana nuna maka wancin inni ja'ilu din da yake gashi nan Allah ya ta sanyawa wani yana maye wani cikin sanyawar Allah ne Allah ya ce wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati sai yake la yastakhlifannahum fil ardi wallahi sai na baku khalifanci a bayan ƙasa kamar ta khalafa allazina min kamar yadda na ba wanda suke gaban ku da haka Abubakar ya zo yayi sai na Umar ya zo yi, sai na Usman ya zo yi, sai na Ali bin Abi Talib ya yi a lokacin sa addinin musulunci ya ainihin wato samu ƙarfi. Da haka wancan ja'ilu ɗin gashi nan Allah ya faɗa maka cewa ya yi ta sanyawa. Sannan wannan hadisin da ka kawo cewa annabi yana lamun lamun jadalun da ka karanta, to ba ma lamun jadalun ba ne, ka koma da kyau ka saurari abin da ka karanta, ba daidai ba ne, ba lamun jadalun ba ne, wato lamujandalun ne haka hadisin yake ainihin wato lafazin lamujandalun ne haka hadisin yake wa inna adama lamunjadilun lamunjadilun fi tinatihi ba yadda ka karanta ainihin wato lafazin ba sannan hadisin da ka kawo kace annabi ya ce khulukta ana wa ali an halicce ni da ni da ali daga ainihin wato yumbu kwaya daya wannan hadisin da ka kawo ba gaskiya ba ne ƙarya ne in kuma irin wannan hadisin ne akwai hadisan kuliktu ana wa abubakar min tsinatin wahida wanda ya zo a cikin addalami daga abdullahi dan abbas in ka ɗauki wannan wannan ma sai ka zo ka ɗauke shi sai ka aiki da shi sannan maganar da ka kawo kake yusha'u bin nun annabi ne wannan maganar da ka faɗa ƙarya ne babu inda Allah a Ƙur'ani ya faɗa yake ce yusha'u bin nun annabi ne kuma in ka isa ka kawo gurin gayar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul kafi dangane da ainihin wato ɗalibin annabi Musa alaihi salatu wasalam Allah ya kaito cewa sun yi tafiya tare da ainihin wato annabi Musa tun daga aya ta ainihin wato hamsin da tara Allah ya ce wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amadi huquba wannan yana ciki Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma al-bahrain aw فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السخرة فإني نسيت الهوتا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر أجبا qala zalika na kunna nabi da ala a asarihi ma qasasa Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina atina rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma babu inda Allah subhanahu wa Ala a ƙur'ani ya ci bin Nun annabi ne wannan maganar da ka faɗa kuma ba inda annabi ya faɗa haka a dukkan fassarar da ya hadisai wannan maganar da ka faɗa maganar ka ce kuma ka ƙirƙiri wata ƙarya ta biyu yanzu ka sake yi ma Allah subhanahu wa Ala. wannan yana daga ciki saboda haka ina abin da nake cewa shine maudu'inmu da aka fara tattaunawa shine abu talib annabi ne ko ba annabi ba ne wanda ya ce yes e annabi ne to abin da mutane suke bin sa bashi ba ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da annabcinsa yau idan na ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ne da ka tambaye ni me dalili sai in ce maka Allah ya ce Muhammadur Rasulullah wannan ya isa ya gamsar da dukkan musulmin duniya cewa lalle annabi annabin Allah ne in na ce annabi Isa annabi ne akwai ayar da zan kawo to irin wannan ayar muke nema sarahatan malam Kabiru ya kawo mana a Qur'ani in ko ba wannan ayar a Qur'ani annabi bai faɗa ba to wannan gaskiyar magana ya ji tsoron Allah kuma abin da muke kana tabbatarwa da mutane wanda na faɗa a farko na ce musulmi suna addinin musulunci ne amma 'yan shi'a suna wani addini ne na daban wanda ba addinin musulunci ba saboda haka wannan shi ne abin da muke da bukata akan shi da makamantansu ba wa kawai ka zo kai ta bayanai ba kai ta maganan imamanci da waye da waye da inni lokalin nasu imama da waye da a'a dalili muke nema a ina Allah ya naɗa shi yake annabi ne a ina annabi ya tabbatar da annabi bas wannan shine kawai abin da muke nema a wajen malam Kabiru ba za zagaye za ka ainihin wato ta yi ba maganan da ta ainihin wato kawo na abin da ya shafi cewa rabbana wa ba'as rasulan Allah ka tayar da wani manzo a cikinsu. su ai wannan addu'a annabi Ibrahim yayi yace Allah subhanahu wata'ala ya tayar da wani annabi a cikin su da kuma annabin da yace a tayar a cikinsu, ai ba Abu Talib bane yace rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka daga cikin zuriyar mu Allah ka sanya al'umma musulma wacce za ta dinga muka yiwa zuwa gare ka wa arina na Allah ka nuna mana yadda za mu yi ibadunmu wa tub alaina Allah ka karɓi tubo mu innaka anta tawwabur rahim sannan sai annabi Ibrahim ya addu'a ya rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim Allah ka tayar da manzo a cikin su wanda zai zo yana karanta ayoyin Allah gare su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ka sake tafiya can gaba Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa maka cewa ya aiko annabin ko bai aiko shi ba sai ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina kamar yadda muka aiko annabi a cikin ku yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkihum wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu haka wannan annabin da Allah ya ce yatlu alaikum ayatina gabaki ɗaya duk malaman duniya sun yi ijma'i cewa wato ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne sannan abu na kusa da ƙarshe la'akari da naga lokaci yana hararata Allah ya faɗa mana a Qur'ani a suratul baqara hawayo yace kana nasu ummatan wahida al'umma da ɗaya ne ana kan addini banda Allah babu wanda ake bautawa da aka yi saɓani saboda waccan ayar da Allah ya faɗa a suratu Yunus yace wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan faktalafu sai Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirina sai Allah ya aiko annabawa suna bishara ga wanda ya bi Allah yana da makoma mai kyau sannan suna bishara gargaɗi ga wanda ya saba ma Allah yana da mummunan makoma sai ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi sai Allah ya saukar musu da littafi da gaskiya li yahkuma bainan nasi dan su yi hukunci tsakanin mutane fi maktalafu fi cikin abin da suka sabani akan shi to Allah ya ce sai ya aiko annabawa mubashirina wa mundirina sai yana so ka faɗa min da Allah subhanahu wata'ala ya aiko tun da ka ce annabi ne wani irin gargaɗi da bishara shi wato abu ɗalib maganan ma duk musulmi yanzu da ka ce mai annabi abu ɗalib zai ji wani gwangwaran gan saboda ba daɗi ita ƙarya wani lokaci daga faɗanta ma wallahi tallahi kakan gane cewa ƙarya ne wanda bai ma saba ba bai ma zan saba a bakin musulmi ma da ka ce annabi abu ɗalib kawai abin zai wa mutane gwangwaran gan saboda magana ce ba ta a littafin Allah ba ta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Don haka ina so idan an dawo lallai Malam Kabiru ya mana ta'arifin wane ne annabi ma tukunna. Kuma ya jaka sa'isin da na faɗa akan annabawa, kuma lallai muna buƙatar aya ne ƙarar kamar yadda na tabbatar da naɗin da Allah ya ma annabawa guda ashirin da biyar ya tabbatar da ainihin wato naɗin su In ko da'awa ne, to annabi dama ya faɗa ya ce inda duk abin da mutum ya yi da'awa za a bashi. ai da gobe wani sai ya zo kawai ya kalli matanka da 'ya'yanka da dukiyarka ya ce nashi ne amma sai annabi ya ce lakin nan bayyana ta alal mudda'i duk lokacin da kai da'awa ka ce abu kaza ne to ana buƙatar sai ka kawo dalili to wajen kawo dalili kuma ko a kotu in an je ana rikici akan wani abu ba duk dalilin da mutum ya kai ma kotu ba bane take karɓar shi a matsayin dalili wannan shine abin da muke da ainihin wato bukata akan wannan ainihin wasu nazara da kuma tattauna Allah ta'ala ka tsare mu ka tsare mana imanin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuna sauraron mu on Kibla FM suna na Fuad Umar debate between